Masu saurare Assalamu alaikum Abdulrahman Gamba Ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin wannan makon zai tattauna ne game da shirye-shiryen gudanar da bikin kakar wasanni na ƙasa a Najeriya. Shirye-shirye a tarayyar Najeriya sun yi nisa dangane da bikin kakar wasannin motsa jiki da tsalle-tsalle da babban birnin kasar Abuja zai karbi bakunci biyu bayan gazawar jihar Cross River. Ana sa ran fara gudanar da wannan gagarumin bikin a ranar 6 zuwa 16 ga watan Disambar wannan shekara, inda za a yi gumurzu a wasanni 37 daban-daban. Tseren keke na cikin wasannin da za a yi a gasar, kuma wannan ne ya sa abokin aiki na Aminu Sadu ya tambayi coach sama'il usman a jihar kaduna don jin irin kintsawar da suka yi kawo yanzu jihar kaduna in aka zo magana na tseren keke tun da aka fara tseren keke a najeriya jihar kaduna suna iyakacin kokarinsu su kara martaban jihar kaduna ko na wasanni na motsa jiki manta da 'yan wasan da suka wakilci najeriya a kasashen waje da nema kankin kaina na cima kaduna state wasanni ba iyaka muna iyakacin bakin kokarinmu da su kuma wanda muke da su yanzu a ƙasa mun zage damtse mu ga cewa mun kai ga gaci mun kuma kare martaban jihar kaduna a wannan wasan yanzu dawa mu kenan daga cikin motsa jikin muna shirye-shirye muna kuma ainihin yin abin da ya kamata mu yi za mu samu nasara a wannan shirye-shirye da muke da irin zaratan 'yan wasa da muke da su wanda kuma sun nuna cewa suna so su yi ni kuma na nuna musu cewa to ni kuma zan yi contributing da experience ɗin da nike da shi a matsayina na coach da ya samu horarwa na harkan koyar da tseren keke a Najeriya da kasashen waje musamman kamar Ingila wanda nan ne aka koyar da ni harkan coach ɗin tseren keke. To kowane ƙalubale yake gaban coach Sama'ila da yaransa a daidai lokacin da wannan bikin wasannin ke karatowa? shi ne magana harkokin kayan wasanni yana ɗaya daga abubuwan da yake ci mini tuwa ƙwarya da ni da har 'yan wasana saboda an ka duba lokacin da muka yi kada an siyo mana kekuna wanda ya ƙara mana hazaƙa da kuma 'yan wasana wanda muka zo na ɗaya a Najeriya a wannan lokaci da muke da medal ɗin da muka ci highest a Najeriya muka zo number one muka ci wurin meja wurin guda tara a wannan to yanzu gashi yanzu wayannan kekuna da muke amfani da muka yi amfani da su lokacin kada yawarin shekara takwas kenan ko tara su ne kuma har yanzu muke kara amfani da su muke training da su su muke competition da su to kuma ga wannan wasan ya kusa ni roko na guda ɗaya ne shi nake so na son roƙi gwamnatin jihar Kaduna da kuma masu hannu da shuni da wasan ba lalle kawai sai gwamnati ba masu hannu da shuni kamar yadda yake faruwa yanzu a Port Harcourt za ga masu hannu da shuni sun siyoke kekuna san basu irin Legas sun siyo kekuna san basu ba lalle sai gwamnati ba so muna roko da Allah mutanen jihar Kaduna da kuma arewa gaba daya saboda menene tseren keken da yanzu gaba daya arewa ba wanda suke shi kamar jihar Kaduna mu ne in muka je wannan wasan zamu iyakacin bakin kokarin mu saboda haka wallahi kekunan mu is a problem wallahi talla kekunan mu sun sun yi worn out sun zama outdated tsofaffin yayi ne ta bakin coach Samailo Usman kenan mai horas da 'yan wasan tseren keke a jihar Kaduna to su ma dai 'yan wasan nasa na da burin ganin sun samu nasara a kakar wasannin na kasa duk da kalubalen da ke gabansu to suna na ibrahim usman na fito daga bannawa to hali yanzu ga shana shirye-shiryen bikin wasanni na kasa wani shiri ka yi don ganin katin karuwar nan gasa e to muna nan muna shirye-shirye sai dai muna da babban kalubale na kayan wasannin da muke so gwamnati ta taimaka mana da shi. Amma ka taba zuwa wani bikin wasanni ko ka taba shiga wata gasa? Eh na taba zuwa na patakot da Lagos. A wancan zuwa da kai wani mataki ka kai? Eh to mun yi tare da siniyoyinmu ne eh, mun samu bros da gold. ok na fahimci hukuncin zinari da kuma tagulla a eh. gasannin da kuka shiga to yanzu menene babban burinka a wannan wasa na tseren keke to babban burina muna so mu yi yadda ya fi na da Suna na umar sa'idu na fito daga karamar hukumar igabi daga rigasa wani shiri kai shirin da muka yi shine training da muke yi wato atisayen da kuke yi shine zai tabbatar mana da cewa mun tunkari wannan wasan kuma muna fata allah zai ba mu nasara wasan damben gargajiya na cikin wasannin da ba a daɗe da ƙara su cikin gasar ba bayan tsawon shekarun da aka kwashe na fafutukar gani an shigar da damben na gargajiya cikin bikin aminu sadu ya tambayi coach sanin gidan dan kande mai horas da 'yan wasan damban gargajiya don jin su ma irin su kawo yanzu akwai shirye-shirye sosai tun da mu muna cikin zama a kamnan muke da waɗanda muke tare su su sun wuce ni kaɗai ne ma ana jira in je wajen to sai waɗanda muka je da su aka samu matsala su suka dawo aka canza wasu to amma duk wanda ka sani zai a buga kowa yan wasu shi na kan. Shin ko akwai wasu kalubale da kuke fuskanta dangane da wannan wasa na dambe musamman a bikin wasanni na kasa Ito kamar irin wannan kalubale kamar ya hituwa ga arewa amma duk wanda in san samu ne kowa in ya hito zai buga na sai buga mu kudu kowa ya gaji na cewa na sai buga mu kudu don kudu ana biya albashi idan Allah ya sa suka taimake ka kas Allah ta mai kan nemi abin da suka so su dai kudu su gudu su dai suka ka ci musu gol mi da su in inda zaka ci gol to su kuma insha Allah za su gaba da biyan ka. A bikin wasanni na ƙasa kusan za a iya cewa yanayin damben ya bambanta domin dambe zari kuke sawa to amma a wurin bikin wasannin kuma sai ga ana sa wani soso dai irin na zamani da ake yin damben zamani da shi akwai bambanci ko kuma ya abin yake. Eh akwai bambanci saboda ƙara sa soson zamanin dan in aka ci gaba da sa irin wannan zaren gaskiya ana iya kashin kai saboda shi wannan ga ana fara karfe tara na sahe a tashi irin karfe ɗaya za a tafi kare ɗaya kare biyu kare hudu a dawo a tashi karfe shida to kaga shi kuma wannan na abin bausa din da aka sa to shi za a bari sai kun yi minti uku uku so uku kuna da kuwa sosai in ba wanda ya buge wani kana za a ce to ku je ku neman point wannan neman point shi ma za ku yi minti uku uku so biyu in ka samu point din wanda ya samu point sai a zo a daga hannun shi a bashi winner din shi ta kake ganin za a bunkasa harkan wasan dambe bai zama cewa ba wai Najeriya ba hatta wasannin nahiyar Afirka na motsa jiki da tsalle-tsalle an sa wannan wasan dambe a ciki gwamnati ta shigo mana a taimaka a tallafa mu kowa ya ci gaba saboda a Najeriya ma in ba su ba Eagle ba su kadai za su iya hana dambe ya cika ta bakin sanin gidan ɗan kande kenan mai horas da 'yan wasan damben gargajiya a jihar kaduna Tusheu Abdullahi masanin harkokin wasanni ne a Najeriya ya kuma yi mana ƙarin haske game da alfanun da ke cikin irin wannan gasa. So da yawa idan aka ce yau jiha ta gasa na motsa jiki na ƙasa wato duk jihohi guda talatin da shidda. da babban birnin tare abuja wato za su haɗu a waje guda domin nuna bajintan su don ganin cewa sun fidda su ga kunya to ƙasa wato takan zakulo 'yan wasa wanda ta ga sun yi fice domin ganin cewa ta wakilci ko kuma 'yan wasan sun wakilce ta a gasan wasan ƙasashen renon ingila wato commonwealth kenan ko gasan duniya ko kuma olympics to ɗaya daga cikin alfanu kenan na biyu wato duk wani dan wasa wanda aka ce zai wakilci jihar shi wato yana da azaman ya je ya kare martaban jihar shi da ganin cewa ya samo lamban yabo a na uku kuma wato duk wani dan kasuwa wanda yake da kasuwanci a wannan waje da ake wannan wasa wato za ga yayi ciniki kwarai da gaske ganin cewa kowa yana sha'awar abin da yake saidawa don ya saya sannan kuma akwai har ila yau wato duk wata jiha wanda aka ce za ta ɗauki nauyin wannan gasa za ta yi shiri za ta kashe kuɗi domin ganin cewa ta shirya ta sai kayayyakin wasanni ta gyara wajen wasanni domin ganin cewa in an yi wannan wasa an gama nan gama ita za ta ci gaba da amfani da kayayyakin wasannin yanayin da ake gudanar da wasannin motsa jiki da tsalle-tsalle a can kasashen turai ya fi na yankin nahiyar afirka ko me janyo haka to so da yawa nahiyar afirka kamar al'ada ne idan aka ce yau a nahiyar afirka tana da wasa ko kuma za ta ɗauki nauyin gasa za ga ba su shiri da sauri sai ga sun sauko da abun sai lokaci ya zo dab sannan ta ce za ta yi kamar nahiyar turai kuwa yau aka ce za ta yi wasa za ta gudanar da gasa wato tun kusan shekara hudu za ta fara shirye-shirye. Ta bakin Shehu Abdullahi kenan To tuni dai ministan wasanni da matasa na Najeriya barista Solomon Dalon ya gana da shugaban kasar Muhammadu Buhari kan yadda gwamnatin kasar za ta ware akalla naira biliyan ɗaya da miliyan dari uku don gudanar da wannan bikin wasannin a Abuja. Minista Dalon ya kuma ce. A ranar duk wani da dan wasan Najeriya a cikin kowane fanni zai zo ya nuna bajinta. salina Abbas Kambe na bajinta na Najeriya. To an yi shekaru shida ba a yi wannan ba kenan an zalunce mutane tsara-tsara guda shida wannan a ranar bude wasan dole mu kawo neman gafara na musamman ga waɗanda aka cuta domin na ɗaya zuciyarsu ya kwanta na biyu mu ma mu samu salama da allah da halicce mu cewa mun zalunce su To masu saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International musamman Aminu Sadu da ya taimaka wajen haɗa shirin ni Abdulrahman Gamba Ahmad da na gabatar ke cewa mu huta lafiya.